zaman aure na gyara duk rayuwa zaman aure Lafiya na ganki da jaka? Lafiya kenan. Allah ya sa dai lafiya. Hmm, wai ina mai gida ne ne? Tun da safe ya tafi ofis bai dawo ba. Ok, to. Ai gidan ɗan uwana gidana ne. To bari in gaya miki girki zan daura. Ba abin da ya dame ni da girkin da zaki daura. Ai ba a takama da gidan dan uwa. Ki takama da gidan mijinki. Kin kasa zama a gidan mijinki. Kin zo nan kin yi kane kane kin yi baki a wuce da Allah girki zan daura. Tsaya tsaya ina ganin mutuncin ki. A matsayin ki na matar wana ina baki girman ki. Kar ki ƙara ce min na kasa zaman gidan miji domin baki san abin da ya fito da ni ba kuma ke ma mace ce a yau dan uwan nawa zai iya kora ki. And so what? Na dai zauna ai. Ban taba raka yaji na tafi gidanmu ba. Ko idan na daka sai me? In na daka yajin sai me? Kin ji kunya. Na ji kunya. Ke ni fa ba sanar ki bace ba. Ni fa ba sanar ki bace ba. Ki wuce. Ba zan wuce ba. Yawwa, yalla bai. Bala? alhamdulillah na ji daɗi matuƙa da na da kai kai kaɗai mm. eh saboda wani zance ne na kwana da shi a zuciyata to eh, to Allah ya sa na ce na zuwa aiki zan zo in same ka eh dama magana ce akan yarinyar nan da ta zo ba uwa an ce kanwa ce ko so boy eh eh kanwa ta ce lafiya to ka san a islamiyya abin da aka ce shine idan ka gaba zawara kana da kokwanto a kanta to tambayi ka ce ta gama idda to bala lafiya kake tambaya ta gama idda ko ta gama ba <laughs> eh to maganar ai yana da kyau a tambaya hmm. saboda ka amma da kun san ah ina sannu sannu sannu ina ina gajiya madalla ya girma lafiya ga madalla na fito hmm. sannu Ya na ganka ne kai da Malam Bala, lafiya dai ku. Tambaya yake mun akan Suwaiba. Lafiya me ya faru da Suwaiba Malam Bala? Ina jin ka. To dama ai shi ne maganar da nace maka. Idan ka ga bazawara to tambayi ta gama idda ne? In ba ta gama idda ba ma a Islamiyya aka ce to kai abin da ake kira jirwaye mai kamar wanka. Sai ne muna cikin 'yan sarki. Sallallahu sanya alam. Wai gawa ta riƙe mai wanka. Malam Bala? Mhm, a ina. Yar auta ta ai tafi ƙarfinka Malam Bala. To ina dai kin ga magana gaskiya magana da nake ta faɗa kenan. Bai kamata a bar yarinyar nan ta riga zama kawai dan ta yi yaji ta ɗebo kafa ta ta zauna a gidan nan. Yanzu kin ga har su Malam Bala sun fara tunanin ko ba za a ci. A a a a tsaya. Malam Bala suwai ba ta fi ƙarfinka. Hmm? Suwai ba an ban da ƙadara aure ma. Ina suwai ba ina eh, eh, eh, ina ayuba. ai suwai ba sai matan manya ce sai ministoci sai gwamnoni amma ya za a yi da kaddara to ai dama dai yanzu a rayuwance aka ce yarinya ta ga dan uwanta da naira ta ce ai baba ya kamata auren na gida to suwai ba da aurenta in baka sani ba aurenta bai mutu ba kai baka mishi bayani ba ne eh na dai kinji ji ne baka mishi magana ba ne to na kin kinji. Malam Bala. Na'am. Tashi ka koma wurin aikin ka nace. Iya ina. Nace ka tashi ka koma bakin aikin ka. Na'am. Ko baka ji bane? To tashi. Na'am. Baka tashi ka tafi ba ina ta maka magana nace ka koma bakin aikin ka Bala. To a tashi lafiya. A tashi lafiya. To Bala. Yalla bai. Yayi. A tashi lafiya. Ina. Wannan Malam Bala naka akwai shashanci. <laughs> Wai yar autar ta ce matan minista? Kwarai kuwa. To Ayuba ya zama minista ne? Ah, kai ba na son shashanci. Ah. <laughs> ba kai ba ba ubanka kayo ba? Ni ba ni tayo ba? Kai ba ka gani ni tayo? Ai ni kyakkyawa ce kuma kai wani ni ma in tayo kyakkyan nawa. Kai ba mahaifinka ka ɗauko ba can? Ina wannan yarinyar fa sai kin ja mata kunne ba ta fi jin magana. It mai jin magana ce. Ayuba ne ya koya mata rashin jin magana. Ayuba ne ya koya mata magana. Zama da madaukin kanwa an ce shi ke kawo farin kai. Ya ne da ba tafiya magana ba? Dam in ka samu namiji wanda yake magananne mafaɗaci mai yawan fitina ba dole ma mace ta koya ba to yanzu dai ai ina ɗakin ayu ba za ta koma magana gaskiya zaman ta a gidan nan ya isa wannan kuma sai mun yi magana sai an duba gaskiya bai kamata ba yarinya to ta ta zama mijin nan nata ba sakin ta yi ba yaji kuma muna kallon ta sai ta ba sai ya zo ba inna yanzu wa yake maganan zuwa kawai sai a dauke ta a kai ta kawai bai zo an zauna an magana ba yadda mata suke da yawan nan waye zai zo wani bikon yarinya yanzu sai je auro ta je auro kawai sai a dauke ta amma yadda ita kawai bai zo ba a to ni ba zan haka ba ni na ce zan je in ba shi haƙuri ai ba ce ne ku je ba kan ban lalle daga kai sai a rufe takarda an rufe fayil din ji ku yan boko ko ce daga kan ku sai a rufe fayil daga kanka kai kam sai a rufe takarda a rufe littafi to shi ke na bari kira man bala tun da kin bala yanzu bala ne fa yanzu yake kokarin kokarin zuwa wai da bukatar ya aure da matsala yanzu yanzu zaka daina tura min takaici eh to shi ke ya aure Assalamu alaikum. Ah, Sanda zuwa yaya. Ya hanya. Alhamdulillah. A nan za ka aje. Ya su umma. Wallahi lafiya lau. Masha Allah, tun da aka yi biki bayan an gama nake ta sa idan zananka. Shiru ba ka zo ba sai yau Allah ya. Wallahi kuwa. Tun da aka yi auren nan dai ban samu na zo ba sai yau kamar Allah ya. To sannu da zuwa. Ina mijin naki? Wallahi yana ofis amma nan ba da jimawa ba za ka gan shi ya dawo. Amma dai za ka jira shi aiko? A sosai kuwa, sosai kuwa zan jira shi. Yoni da nake cewa ma in sai baba ta gani? Eh? Eh, na zo ai can ma gaya musu ne na ce sai sun ganni kawai. Dan mm-hmm. dan kwana biyu. Allah ya kyauta. Eh. ruwan akwai sanyi kuna samun wuta sosai kenan yawwa dama ina san ina amfani da ruwan sanyi sosai ware kuwa wash haba haba yaya mu da me yasa zan ɗaura girki ki je ki sauke min? Ai doka ce. mai gidan ya sa. kuma gas nawa ne. Na kashe miki girki na zuba ruwa. Ni kike faɗa wa cewa gas ɗinki ne? To idan gas ɗinki ne, gidan naki ne? Gidan naki ne? Ai ba gidanki bane ba, kuma na isa da gidan nan gidan ɗan uwana ne. A kowane lokaci zai iya canza ki a matsayinsa na a matsayinki na matarsa ya je ya kawo wata cikin gidan nan ni kuma jininsa ce ba zai taɓa canza ni ba ina nan a matsayinsa na ƙanwarsa har abada don haka ki shiga hankalinki. Albishirinki, ai da gidan uba ake ado ba gidan wa ba. Ke bari ma ki ci yanzu an daina ado da gidan uba. Da gidan miji ake ado. Ke kin gagara zama a can gidan naki kina mugun hali da rashin kunya da fitsara. Kin zo nan kin zauna zaki takura mun to ba zai yiwu ba. gas na wani ban ga wanda ya isa hana ni in yi abin da na so ba tunda doka mai gidan yasa dole kuma ki bi. Ni kike cewa ina rashin kunya An faɗa miki me zaki? An faɗa miki zauna a gidan. kun fa min ido ko kai ne me kuke yi me kuke yi saboda Allah me kuke yi haka me kuke yi me kuke yi haka saboda Allah me kuke yi la ilaha illallah Dan Allah ina kiyaye. Kun fasa min kai. Wallahi yar iskar yarinyar nan na so in daka. Ba su wai ba. Wallahi ban san zan sami ki ba don Allah kiya. Me kai jifa gashi ya sauka a kaina. Wallahi eh? ban san kin taho ba. Da Allah kira su ne, kira su ne da sauri. Buga musu da waya ki ce ya zo mu je asibiti. Ka zo Sanni ina. Kai jama'a, kai jama'a. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sanni ina. Bari ɗauko waya in kira shi. Sanni ina. Kai, kai, kai wa'annan yara, wa'annan yara. Oh, oh, oh, ko me suke haka wannan wani irin fitina ce wannan wani irin bala'i ne yanzu saboda Allah ku ga abin da kuka yi yanzu wannan ya dace ni ba zan lamunta da wannan wulakancin ba yaya ku ba yara ba ku riga ƙoƙarin haɗa hammata a cikin gida wai kuma wai fada kalli abin da kuka yi wa mahaifiyata a dai duba abin da ta yi mata ka rinka warewa don saboda ba ni na yi ba ita ta aikata don haka a ware ni a ciki. To waye ja? Ai na ga ke kika ja, za ki ce wai wai ni na ji mata ciwo. Da Allah ku yi mutane shiru. Sule, ka je ka samu jin wannan yarinya. Ka tambaye shi dalilin da yasa tunda ta to bai zo biko ba. Ya kamata ya zo biko matarsa su zo a zo a zauna a sasanta ta koma ɗakinta. Haba ina, ai ba haka ake ba. tun da na zo gidan nan fa bai zo ba ai kamata yi ki bari sai ya zo da kanshi kafin in koma ya za a yi mu neme shi ina da na yi niyan yin haka to amma sai na yi amfani da shawarar ki na ya kamata a ce na ga darajar yar uwata yaya tun da suka yi faɗa ina bai zo nan ya buƙaci ta koma ba ko da ya zo so ɗaya ya buƙata a zo kawai haƙuri ya zo bayar ya tafi ni ban gana dama a tattar da shi ba saboda haka yarinya nan ta ci gaba da zama a gidan nan tun daga ɗaki nan zan musu masalaha da ita ta zauna abin ta sai ranar da ya ga dama ya ga ya dace ya zo ya yi bikon ta zo ya bikon ta eh, ta koma. Sule na karance ka da kyau duk abin da zai cutar da ni ko zai wahalar da ni ko zai san damuwa to kai kana maraba da shi kana na'am. Ko? Duk abin da zai dame ni kai baka gudun shi. Sai abin da kake so shi za a yi. Ko ba haka bane? To me yasa? To yanzu na baka umarni ka je ka same shi ya zo a zauna a yi magana da ya fita da matar shi shi ne kawai magana to to zaman aure na gyara duk rayuwa zaman aure ah. malam Madasu. ka fito eh wallahi na fito ya hanya lafiya la wallahi Ai ina ofis az take faɗa min akan ka shigo. Eh kwarai kuwa. Ya gajiya hanya ya kaburo su hajiya. Wallahi Masha Allah ya su kuma baba. Wallahi lafiya lau suke. Masha Allah ya kwana biyu. Masha Allah yaushe kuma zaka wuce? Oh, ni wai? Hmm. Ai ina na ƙarshen wata. Ƙarshen wata? Eh. To. Ka san da yake can ɗin ba ni ba wani aiki yake yi ba. Gaskiya ne. Kuma duk mun tuttura takardu kamfanoni. an samu dan wani abu da za a yi to har yanzu ya shigo ba wani feedback gaskiya ne to hmm. a ka zo lokacin da gidan gashi a cikin makel in na ta zo ga soya bakan wata ita ma tana gida za su dan takura maka ina gani ko a ciki to ai ni ne na zo gidan nan naga wannan kantame man gidan ai cewa ne wannan gidan ma wa kanwata kaɗan ita kaɗai ko kwarai kuwa ashe akwai wasu ma a gidan a to ai kuma kuma waɗanda suke gidan ma kuma na gida 'yan gida ka ga dittigeza kenan shi kenan ai ba wani abu ai gaskiya ne to shi kenan babu komai ah, bari in fita ko zan je in dawo ok to sai ka dawo eh, to masha to Allah kiyaye ƙarshe dai ya yi mudan zai ɗan yi kwana biyu a nan kafin ya tafi. Wallahi ni ma da ya zo haka ya ce min ba ma kwana ɗaya zai ba ba. Bai ma san ranar tafiya. To, to amma ni abin tambaya. Anya ko malin ya san mudan zai zo nan gidan? To zan jabiye shi ya su hajiya ya ce min wai sun sani. Saboda ya faɗa musu ba shi da ranar komawa. To amma ban da mudan. Ƙanni ne suke zuwa gidan su zo su ɗanyi kwana biyu ko kwana uku ko ko a'a kana baliki babba da ya kamata a ce yanzu ka yi hankali shi ma ya yi auren ya kuma zo ki ya zo ya ce zai tare ya zama. To ga shi dai yau za a fara a gidanka ko kuma hakan bai maka ba ka iya ce mai ya tafi. A'a ni ai ba maganar kora ne ba kawai tambaya na yi kin san yana da kyau a ce mutanen gida sun sani kada su je can su hankalinsu a tashe suna neman sa yayi wani abu ne ya gudo tunda kin san halinsa shi isa ne tambaya amma tunda sun sani kun kuma yi waya sun tabbatar miki sun sani shikenan ni ba ni da matsala da haka eh kuma akwai ina jin idan na fita za a kawo kayan abinci eh, na zan sa daga ofis a kawo da Allah sai karki nisa da suka zo za zo su karba ko sai ki karba to shikenan babu dai matsala ko ba matsala komai Allah ya tsare mu kai amin ya rabu na aje miki kudin shefane a to shikenan eh, insha Allah sai na da mhm, Allah ya tsare yawa to wai ma shi yaron nan ya tashi gidan nan shi ba na ne ba wai kanina ba ina zaman zama na a cikin gidan nan kowa ya san halin shi Allah sa kar ya yi inda ya zo da tauna min asiri da mun yaya a cikin gidan nan gaskiya ban ji daɗin zuwa shi kai ina kai kai kai kai kai a'a kunna mana wannan abu zaka yi a nan fa nan dama Hajiya. Na ce ba dai kunna mana shi za ka yi wannan abu za ka kunna mana wannan abu a nan gurin ba. Ai na nemi ma laitar ban ganta ba a sha nan ma kuma hakicin na je duka. Auda da akwai wa'annan abubuwan kunna mana a nan gurin za ka yi? Wai Hajiya sigari ce fa. a'a ah, ita din fa. Ko ina ana sha. In ji waye. Eh? sai a cikin ɗaki a falo don rashin kunya don baka da kunya sai ka sha mana wannan abu a cikin nan gurin is allowed ai ko da ka kunna sai an bata maka rai kai ma ina za ka kake kokarin buge ni ka eh, wuce zuwa zan yi je in tana da ashana ta bani saboda baka da hankali sai ka bi ta a cikin ɗaki saboda karɓar ashana to ba za ka shiga ba din to shikenan ta can duniya ka naji ba zan shiga ba idan ta fito in an gama abinci a kicin ina wajen mai gadi sai ki gaya mata sai a kawo amma sigari ai ko ina shan ta ake yi haba hajiya eh? gaskiya bari su ne dawo akwai sauran magana a wannan gandareren yaro ya zo ya zauna a tsakiyar falo zai ya zama da gida kamar wannan zai sha mana sigari a ciki duk rayuwa zaman aure yaya me ka shiga yi cikin ɗakin sarki leta leta nake nema ne sai na je ɗakin mijinki duba ko ya samu me kake boyewa me kake boyewa ba ni ba ni ba ni fito da su fito da su ba komai fa na dai ga abin da kake boya bani kudin da aka bani na nan na aje a kan miro shine ka je ka ɗauka ban kin ga wallahi kuɗi ne ba da shi shi yasa na dan kin gane da Allah dan ba mana ba zan bayar ba naka ne wallahi tallahi ko ka ci sa'an kai dan uwana ne na sai na maka ihu kowa ya fito a cikin gidan in ki rufa min asiri ba wai zai rufa kai baka rufa min asirin ba ni zan rufa maka ka zo gidan da kanka kai Ka san yadda nake a cikin gidan nan da mutanen Allah wata ran naka ya Ina matar gidan nan ne? Ina mutane cikin gidan nan? Kowa ya fito a cikin gidan nan an mun sata. Ina matar gidan? Wai ina matar gidan nan ne? An mun sata kowa ya fito. Lafiya? Me aka satan miki? Sata aka mun a cikin gidan nan. Kuma babu kowa a cikin gidan nan daga ke sai wannan sai ni. Kin ga ko ya za yi nemi abuna in rasa. Anya suwai bakin ku duba inda kika yi ajiyan nan da kyau? Haba. ba a mun sata ba kenan zan ce an mun sata? To amma dai wa yake shiga ɗakin ku ai daga ke sai in nan. Dalla dakata mu me kike nufi? Kina nufin ni na ɗauka ko kuma ina ta ce ta ɗauka? Na ajiye kuɗi na da waya na akan miro. Kuma yanzu ban gani ba. A cikin gidan nan daga ɗan uwanki sai ni. To waye zai ɗauka? To me kike nufi? Wannan ko ɗaki na bai shiga balle ya shiga ɗakin ke da inna me zai kai shi ɗakin ku? Ni ma ba na shiga ɗakin balle shi ki je dai ki duba inda kika yi ajiyar zaman aure na gyara duk rayuwa zaman aure Wa baki izini ki je har ɗaki ki ɗauko min kayan kwalliya ki zo kina kwalliya da shi. To ai gani na kayan kwalliya a gidan yayana aka tarar da shi ba zuwa aka yi da shi daga gida ba ko? Hmm. Shi yasa na ga da ba a je da su can ba aka baro su a can aka taho rani gidan wasu. Ai wallahi na fi ƙarfin cirani a gidan ɗan uwana domin ko yanzu ya mutu ina da gadon shi. Au, ki ce jiran gado aka zo yi. shi yasa aka baro can dan babu abun gurgura aka dawo waje mai danshi danshi to wa ya san gawon fari ko me zaki ce ai sai ki ce daɗin abun babu da babu jifa sai dai katon kashi a cikin gidan nan ya kusa ta zo ta ci arzikinsa sai ya zama wani abu matan nan yayi yawa ke baki ajiye ba to ba wanda mu zo mu ci ba السلام عليكم أيوة الله طيب. لا ما من غريب آه Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ha? Ah, Muda. Barka ne. Ya kai. Ashe baka fita ba. Ina nan. Dama har na fita sai na dawo. Eh. So I have to come dole. Hmm. Ah, akwai friend ɗina da muka yi waya da shi, hmm. akwai wani Nobel da zan karɓa a wurinsa. shi ne nake son zan je wurinsa yanzu to ina buƙatar transport malam muda ya kamata a nemi aiki kana matashi haka bai kamata a ce har yanzu kana fama da rashin abin yi ba ka gani girma ake yi kuma nan gaba ana sa ran za a yi iyali gaskiya ne a yi wasu abubuwa na rayuwa to dole sai an yi haka saboda haka gashi ya haka da wata ya nake wallahi an daɗe na daɗe ban ga dalar Najeriya ba. To. Na gode. Ade ne ma aiki ne. Eh an sha Allah. Ko? In sha Allah. To a nema shi eh, ke na zai wuri yake yi maki Allah. Na gode. Awa. In an daure dole za a zauna. Hmm? Ina cikin kicin ina girki na ji shigowanka kuma bayan na da falo ban ganka ba ka fita. Na kaje? Wallahi na je mota ne, na zo na ajiye wayana da agogona da hula a nan na shiga ɗaki da na fito kuma ban gansa ba. To na ɗauka ko a mota na bari na koma na je na duba, na kuma shiga ma ciki na je na duba duka ban gani ba ban san ina wayan ya shiga. Haba sweetheart, kai da ko ban ɗaki za ka je da waya a hannunka ya aka kai sakaci ka ajiye waya a nan, amma ka dudduba lungu-lungun kujeran nan? Ba fa inda ban duba a nan ba. nan ne na duba ko ina mota ma na duba ko ina ƙasa ciki ko ta ina na duba to amma bayan ka shigo akwai wanda ya shigo gida Aha, anya eh da na shiga na fito wannan ya shigo mudan ya shigo Mudan? Hmm. Barin duba miyan nan kar ya kone idan dai duba min daki ko na bashi a toilet da Allah waya kaman tsawa Eh, zaman aure na gyara Wasu zaman kai har Masu kallon mu, salamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barkatu'. kamar kowane sati mukan zo muku da shiri mai ɗauke da saƙonni da ike damun al'ummarmu. wadda za mu nuna shi a aikace a cikin mu mai suna zaman aure. Bayan mun nuna shi, mukan dawo daga baya mu duba saƙon da aka tura, wato maudu'in abin da muka yi shidan a kai. Sai mu zauna mu ga ya za a yi mu warware matsalan a hikimance wajen ganin mun jawo kan hankalin al'ummanmu da su hau hanya madaidaiciya. Wannan satin ma mun zo muku da shiri mai saƙo da yake damun al'ummanmu na wannan zamanin. ina son ku biyo mu cikin wannan shirin domin mu kalla idan muka kalla mu duba sakonnin da suka zo da shi sai mu tattauna a ƙarshe wajen ganin ya za a yi a guje wa'annan matsalolin zaman aure jin daɗin rayuwa bayan na zaga ina ran gadi kawai sai ga jaka an danne ta na ce to wannan jakar daga ina kuma to jaka ce ta yi kama da ta mai wasa da miji wannan jakan waye ke kin san mai jakan da to eh. to abin za a yi man bala hmm. kawai ka je ka a ajiye masa ki shiga masa da shi ciki a maida masa a shiga da shi ciki ko a'a eh. ai ba a shiga da shi ciki a'a bari mana to da me kai shi kan waje ai shine bari ta kuna kar ba a san ko wani ne ya sa wani abu ya dauka ya kai mishi can baya ba ai gara abincin a dauki jaka ba a san menene a ciki ba kawai a shiga da ciki cikin daki ai sila ba ai haka ba ni harka ta ce tsaro a a a a a a kawo kawo kawo kawo kawo harka ta ce tsaro budewa ake yi mudan din ya zo duba da ladina su budewa ake a ga abu yau sai a ga meye a ciki saboda yana da kyau eh ai na bayan ka na bayan ka yau dan a gani ra'ayin ainihin da tsumma na ba mana man bala yi sai da Allah tsumma ne rigunan sa ne rigunan sa ne ko to bayan rigunan akwai wasu kayan inna na'am na ɗan tara wanke-wanke ne a cikin kicin shine na ce bari in faɗa miki ko za ki dan yi min to duk an tattara kwanuka eh suna ciki an tattara komai to ba ne